Masu sauraro barkamu da warhaka mu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da abokin ku Michael Kudisin. Shirin yana dubi ne kan lamuran da suka shafi muhalli, sauyin yanayi sai kuma uwa uba noma da kiwo. Yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Najeriya na cikin kasashen da suka yi fice a noman rani da na damina, inda manoman ke noma shinkafa tun bayan da tsohuwar gwamnatin kasar ta hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci, ciki har shinkafa a wani kokari na bunƙasa noman shinkafa a cikin gida. Muhallinka rayuwarka. Shirin zai yada zango ne a jihar Nasarawa da ke tarayyar Najeriya. Jihar da ta bayyana shirin shiga harkar noman shinkafa ita da kanta inda ta ware kadada sama da dubu goma don noma shinkafar gwamnan jihar injiniya abdullahi sule ya yi wa wakilin mu tasiu zakari bayani akan shirin jihar mu Allah ya taimake mu muna ɗaya daga cikin jihohin da ba mu da irin wannan damuwa na rashin zaman lafiya muna da damuwa ne na wani lokaci akan samu masu kidnapping su zo su yi kuma a manyan sojojinmu 'yan sandanmu da civil defense da sauransu ko da yaushe suna fitowa shi yasa yawancin mutanen da idan aka yi irin wannan abu kuma Allah yana taimakon mu a je a kamo su wayanda suka yi wannan abu jihar mu ana noma kuma ana tafiya a girbe noma ba mu taba samun wani da ya ce ya yi noma ya kasa tafiya ya je girbi saboda rashin zaman lafiya a jihar nasarawa da ba mu samu ko ba tun da ni na zo shekara biyar din nan yalla bai mai girma gwamnan jihar nasarawa kwanan nan ka kaddamar da wani kamfani na sarrafa shinkafa a auye da cikin jihar nasarawa me ya zaburar da kai kai wannan to ba wani kamfani muka kafa mu ne muke wannan aikin shinkafa da kanmu mu gwamnatin jihar nasarawa muka ga cewa maimakon mu bar manya-manyan kamfanoni irin su olam da su dangote da su duka sauran da da suke zuwa jihar nasara suke yi mu ma ya kamata a ga mun yi wani rawan gani wajen noma to saboda haka muka ɗauki wannan aikin aka muka je muka duba ina ne za mu samu a wuri da za mu iya yin noma muka je muka samu wuri da akwai hekta dubu goma muka ce to kenan mu fara noman shinkafa a wajen to muka samu kamar hekta dubu biyu muka ce mu fara shuka wannan dubu biyun tukuna sauran wuraren kuma ya kamata a sassare itatuka itatuwa a shashara waje a gyara a yi kunya da sauransu saboda noman shinkafa to yanzu cikin wata shida shi shinkafan da muka, shuka ya nuna har mun fara kuma girbewa to wannan aiki ne da muke yi mu tsakaninmu na, na gwamnati ba wani kamfani muka kafa ba mu ne muke yin wannan aikin shinkafa da kanmu kuma Allah ya taimake mu shinkafa ya yi kuma shinkafa ya yi kyau gashi kuma muna girbi in muka yi girbi kuma za mu shigo da wannan sashen shinkafa cikin gari. Yadda akwai wani mataki za ku ɗauka domin hana dillalai kasu zo su sare shinkafar su je kuma suna sayarwa da talakawa a kan tsada a mu ba za mu sayarwa dillalai ba mu abin da muka yi niyan yi da wannan shinkafan shine idan muka kawo shi muna neman manyan kamfanoni ne misali kamar olam mu ce to walam tun da kuna jihar nasarawa kuma mun san ba ku da shinkafa da za ku iya shashewa kuna nema to mu muna da shi muna da isasshen shinkafa da za mu ba ku don haka nawa za ku saya saboda idan kuka sashe a sayarwa mutanen jihar nasarawa a sauki mu za mu iya sayar muku a sauki don a sayarwa mutane da sauki amma ba za mu sayarwa dama yan wanda za su zo kawai su yi sari sannan su ajiye su kuma ƙara kuɗi su sayar ma ba mu da niyan yin wannan. Yalla za wannan kamfanin da ka faɗa za ku ba su shawara ne yadda shinkafa za ta ta rinka samun talaka dam domin a rage wannan raɗaɗi da ake ciki. Eh to ba mu riga mun gama ba yanzu ana kawo shawarwari daban-daban akwai wanda suka kawo shawarwarin cewa mu ba su shinkafan ma kawai su sashe sannan in suka yi su sake sayar mana mu mu saya mu ne mu sayar da shi ga talaka a kuɗi masu sauƙi a wanda suka kawo wannan ko wanda suka kawo shawaran a mu mu sayar musu tunda yake a jihar Nasarawa suke mu yi lissafi su kuma su tabbatar an sayarwa ba a waya ka ce duk yawan shinkafan da muke da shi din nan za a iya sayar da shi a jihar Nasarawa za a iya zuwa da wannan shinkafa ya zama ba masu saye na wannan shinkafan da yawa dole kaga ka fitar da shi a je a sayar da shi a wayansu wurare to akwai wannan kuma so yanzu dai muna karban shawarwarin ne mu muna tara shinkafan ne yanzu ba mu sayar da komai ba tukuna da trademark ne da za a nuna wannan shinkafar daga jihar nasara ta fito to wannan shi ne ah, nufin da muke da shi na ƙarishe ah, shi kafa mil da yake shashe shinkafa ba wani wahala ne da shi ba yau na tashi na gayyaci wayansu kamfanoni daga india ko daga china ko daga abin nan a cikin wata hudu wata biyar za su ah, kafa irin wannan kamfani su sa inda za mu rinka shashe shinkafa mu da kanmu na gina kamfanonin da suka fi wannan ma girma ballantana wannan na shinkafa to abin da za mu zo mu kenan a wannan lokacin idan muka fara mun noma mun sashe da kanmu mun sa a cikin jaka a cikin buhu to a lokacin kaga za mu iya cewa to ga sunan shinkafan mu wasu suna kiranka gwamnan noma me yasa ka ba wa aikin noma muhimmanci a gwamnatinka To ba sunan da ban samu ba ne, a lokacin da muka yi kokarin aikin mai an kira ni gwamnan mai, a lokacin da muka yi kokarin masarrafai muka samu su lithium da abin nan an kira ni gwamnan lithium. To saboda haka yanzu kila dan noman da ake ne yasa suke kira na gwamnan noma. To amma ni na girma ne a ƙauye inda a noma shine babban abin da jama'an mu suka sani. To saboda haka ni tuntuni ina da sha'awar noma, shi yasa ni kaina ina da gona na a nan jihar Nasarawa kuma gona na yana ɗaya daga cikin gonan da ake yin a vegetable da fruits da abin nan tun kafin zama gwamna saboda haka abu ne da nake sha'awa ni kaina. To daga karshe bayan wannan shinkafa da za a yi kana da wani shirin samar da kayayyakin abinci don talaka ya samu sauki a kasan nan. Eh abubuwan duka da muka saba yi za mu ci gaba da yi dama ai mukan sayi shinkafa mu sayi masara mu sayi sauran wayansu abubuwa su taliya da sauransu ko mu ba da su kyauta ko ko mu ba da su a ragin kuɗi kamar su fertilizer da sauransu ba za mu fasa ba wannan aikin da muke na shinkafa wannan ba zai samu fasa duk wani abubuwa da muka saba yi ba. Muhallinka rayuwarka. Kasancewar wannan shiri na gwaji ne a shirye-shiryen samar da madogara a fannin noman abinci a Najeriya. Shugaban karamar hukumar Nasarawa Alhaji Muhammad Hassan Ahmad ya bayyana fatan cewa gwamnatin jihar za ta faɗaɗa shiri zuwa sauran yankunan jihar. kana sauran gwamnatocin jihohi musamman ma na arewa za su rungumi shirin gadan-gadan don rage tsadar rayuwa ga al'ummar yankin. Don a farko shekarun baya da suka wuce babban matsalar nasarawa yankin nasarar ƙaramin hukumar nasara shine rashin tsaro. Mun samu goyon baya ɗari bisa ɗari da kuma mai girma gwamnan jihar nasarawa wanda ya kokari da style of leadership din shi har aka cimma buri yau ba mu da maganan insurgency ba mu maganan da insecurity a karamar hukumar nasarawa a ah, wayannan yanki guda guda uku sannan maganar da ka kawo na program din da ya initiating da za a yi a karamar hukumar awe to gaskiya initiation ne mai kyau wanda dama can ai ehm, kamata yi a ce a kawo initiation din da will be productive wanda at the end of za samu more yield na abubuwan da ake kokarin eh, eh, shukawa idan ka duba agriculture wanda ko a kasashen duniya gaba ɗaya yanzu fuska ita ce fuskan da ake kokarin dubi da ita saboda akwai arziki arziki sosai na abincin da za a ci akwai arziki na ire-iren eh, eh, rearing na dabbobi da sauransu a agriculture don agriculture ba wai magana ba ne ka je noma kai shuki kawai ya kunshi farni daban-daban to a wanda kuma shi mai girma gwamna ya kawo na maganan shinkafa to kaga lale alaihin dole duk wani indijin na wannan yankin namu na na sashen nasarawa state baki daya ya ce alhamdulillahi saboda a yayin da kake zuwa sayan shinkafa ko ake kawo ma shinkafa a naira dubu goma misali to yau fa sai ga shi shinkafa zai zo to do step zaka sai shi naira bakwai to haka baka da abin da zaka ce Allah ba ce kashi ka gode saboda canjin da shi zaka kokari ka sarrafa abincin da shi kuma a ji daɗi a gidaje to ga dole matasa maza ma da mata insha Allah na san za su amfana a wannan initiation da shi mai girma gwamna ya kawo muna fata mu ma muna da namu dan filayen muna roƙon shi ma mai girma gwamna ya sa ya yi dubi karamar hukumar nasara mu ma a dan ƙara tunawa da mu dan a kawo irin wannan ma don mu amfana. Alhaji Umar Idris shine babban sakatare a ma'aikatar lura da kananan hukumomi wanda kuma kwamishinansa shine aka ƙara baiwa aikin lura da ma'aikatar aikin gona ta jihar. ya yi ƙarin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta nasarawa ta yi na tabbatar da nasara da ɗorewar shirin. wannan kamse tabarkalla abin da ogai shine an empowering yara an empowering manya economically domin shinkafa yanzu in ka je ka duba nawa ake saidawa amma wannan program din da aka fara dan kaɗan din nan yaran mu suka yi yaran mu suka yi ciro yaran mu suka yi sprain yaran mu kuma suke taimakawa a wurin harvesting kaga suna da kuɗin su abincin da ake saidawa za su sai shi very cheaper zaka nan ba abin da za a cewa oga sai Allah kara mai karfin gwiwa ya kuma ya kara mai basira domin wannan kowa suna magana cewa da su ma suna da fadama ne da an je garin su su ma a musu irin wannan amma akwai order arab land da insha Allah goke goke na mutane suke suka ce tun na wannan ya working out su ma a garin su su ma a je a musu irin shi ga wannan zai taimaka wajen rage dogaro da shigo da shinkafa daga kasar waje ke tabbas to shinkafan waje me a ciki in ba polishing kawai da kuma packaging ba to wannan din ka san yadda aka shi shuka shi an shuka shi zan ce maka naturally yawanci ma manuwa aka yi amfani domin wurin already it is an arable land it is fertile so aka zo aka yi shi a wurin aka kuma dan sa mishi dan kwaskwariman zamani so kaga namun nan it is even going to be more healthier da wanda ake tahowa da shi daga turai da bakar ma san kanshi daɗin shi a baki ka samu wannan shinkafa mu locally dinnan ka je kowane supermarket ka sai na a dafa maka ka testing din shi a baki zaka san cewa difference in is very clear namu is natural ka dafa shinkafa mu na nan wanda aka yi na jangwadin nan ka rufe shi ka sake daukan na foreign one in ka ba ka rufe su da safe ka ga wani irin abu zaka samu wancan za ga yanar ya zama ruwa wannan kuma za ga still yana nan shinkafa wato wannan shiri kana ga zai taimakawa manoma da su ma gwamnati za ta jawo su a jiki su rinka aikin noma ai idan ka je wurin kusan kowa yanzu isa fama jama'a mu na wurin yanzu nan gaba ɗaya kowa ya koma gona ne kuma a wurin da gwamnati suka je suka yi sun samu cheaper labor tractor da suka yi amfani ma gwamnati su suka je suka sake taimaka musu kusan kowa is keen into it kuma da dama basic necessity of need ka samu abin da zaka ci ka samu wurin kwanciya kuma ka samu security kuma cikin ikon Allah da aka fara wannan duk waɗansu rikigimu da ake yi na waɗansu banditry da waɗansu rikicin nan gaba ɗaya babu yanzu saboda wato matasa sun samu abin sun samu da ka je ka ga wanda suke rikici a can da su wanda ake alleging su suke zuwa su yi satan da kuma su wanda ake musu satan gaba ɗaya sun haɗa kai sun je suna noma so ba maganar rikici ba maganar satan muhallinka rayuwarka A nasu gefen manoma a jihar ta Nasarawa na da korafi a game da shirin kamar yadda Suleiman Aliyu mai yaƙi ɗaya daga cikin shugabannin manoman jihar ke cewa. Na samu wannan labari gaskiya mun farin ciki cewa in gwamnati zata ta ba da kayanta ta yi wannan aiki har a samu kamar hekta dubu goma wanda za a yi noman shinkafa. Wannan ba ƙaramin wuri ba ne, a in aka gama haka za ya bayar da abinci. Kafa mu na Nasarawa State ba ƙaramin shinkafa mai kyau ne kyakkyawan shinkafa ne wanda ya kamata a ce ai amfani da shi a gida. Don ka duba yanzu suka ga shinkafa a nan gida tsada sosai amma mu muna roka gwamnati da kanta ta taimaka wanda za a iya yi abinci ya wadatar a cikin Nasarawa State. wanda ya rage a mayar a kai su wasu wurare ina ganin haka zai iya taimaka ma mutane nasarawa state mun muna bukatar da cewa mutane nasarawa state kuma najeriya gaba daya a taya a kan noma ne maganar noma a yanzu ta zama ta mafi fetra in ka duba da kyar mutum ina iya samu abin da zai ci gaba ɗaya abin ta riga ta kai wanda kawai in ba kai wasa ba ma sai daga ga mutum na tafiya hanya na ta surutu ya kai to ba wani abu bane yunwa ne a koma a yi noma kuma gwamnati ta ba da ƙarfi ma ga noman masara bayan shinkafa in wanda ba zai iya saya shinkafa ya koma ya fito masara Shima ma dan kyafi alhaji abdullahi attajiri na daga cikin manoma a jihar ya ce tubarkalla wannan shirin zai taimaka wa jama'a wajen samar da isasshen abinci. jihar nasara abin da aka kawo wannan jiha na arziki yanzu ka zo kan ma'adanai za ka ga an samu wani dutse wanda duk afirka ba irin shi a wannan jiha dalilin mai girma gona an samu man fetur labila adadin a wannan jiha na dalilin mai girma gona ga shinkafin nan da kake faɗi plus other things da kai baka sani ba su abubuwan da suka shigo jihar nasarawa dan jarida magana ce ta kawai ta arziki bisa arziki bisa arziki ta shigo jihar nasarawa kuma insha Allah shekara biyu da wani abu da ya rige mai girma gona wannan arziki za su ninka ninkin ba ninki maganar shinkafa da kake ji wannan babu ƙarya a cikinta abu ne na zahiri nan da watanni kaɗan tirela tirela tirela na shinkafa kawai mu za za mu wadata Najeriya ma da shinkafa ba jihar Nasara kawai ba insha Allah. Muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron mu a rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. a gefe guda wakilan al'umma na cike da ƙwarin gwiwar cewa an kamo hanyar fita daga cikin matsalar abinci tunda gwamnati ta shiga noma da kanta Honorable Hudu ehudu Hudu shine dan majalisar yankin da aka kaddamar da shirin noman shinkafar a yankin Awaye na jihar ta Nasarawa. alhamdulillahi eh, ai ba ma mazaɓata ta kaɗai abin za ta tsaya ba kusan jiha da ma ƙasan baki ɗaya za su amfana eh, saboda duk inda aka ce maka ana noman shinkafa hekta dubu goma to na tabbatar da cewa kusan al'umma da za su amfana a ciki ba ƙaramin al'umma ba ne eh, mutane da yawa za su samu riban wannan gona da ake yi na noman shinkafa kuma tabbas yanzu da ma zaka je wajen ajiyan abinci na jiha zaka ga yadda ake ta kwason shinkafa daga jangwa kuma a local government dina ne yake mun gode wa Allah na wannan hangen nisa da tunani da shi mai girma gwamna ya yi fatanmu shine Allah ya sa kada a ce bayan ya gama wannan mulki nasa a ce kuma an watsar da wannan tunani nasa mai kyau ababen da zai kawo ci gaba da kuma al'umma su amfana shi ne kawai kullum muka sa a gaba alfarin cewa alhamdulillahi Allah ya sa an bamu amana kuma ba mu ci wannan amana ba Wasu jihohin arewacin Najeriya musamman ma na arewa maso yammacin ƙasar na fama da matsalar tsaro lamarin da ke shafar manoma har ya kai ga hana su noma. Amma wani manomi a jihar Nasarawa Aminu Ma'azu mai fata ya lura cewa jihar ta sha bamban da sauran jihohi a fannin tsaro a gonaki, inda ya ce har yanzu babu wani labari mara daɗi da ya kawo tasgaro ga noma. Gaskiya mu injina eh sule sai dai mu ce san barka saboda gaskiya in dai a magana na tsaro ne baya wasa. Kafin abu ya faru yana jin labari maza za a ɗauki matakai da ya kamata a ce an dakile abun in ya taso in kuma har abu ya taso da ya shafi tsaro da ya zo kawai farab to baya wasa a kai shi yasa ka ga an samu zaman lafiya kuma ya ci gaba da hakan domin a dakile wannan abu da ya shafi tsaro shi yasa ka ga masu zuba jali suna ta gudowa suna ta zuwa nasarawa kullum za ka ji in wannan bai zo ba gobe wannan zai zo saboda zaman lafiyan nan ne saboda haka ni ban da wani shaku bisa ga cin gaba da ayyuka da matakai da ya shafi tsaro a jihar nasarawa hallinka rayuwarka a halin da ake ciki masu fashin baki kan harkokin noma irin su habu safiyanu na ganin tilas sai gwamnatin jihar ta nasarawa ta tsaya da gaske kafin wannan shiri ya dore. Kalubalen da nake gani misali kaga da ya zo da kudiri ne mai kyau in aka tabbatar da wannan abu za a samu ci gaba sosai. kalubalen da za a iya samu shine An aka yi wannan alkawarin ya zamanto wa'inda za su ringa tunatar da shi suna bibiya idan ba a samu masu bibiya ba shi ma za a samu kalubale. Bayan an samu masu bibiya bangaren wa'inda ce da ilimin abin su ma in ba an same su suna da ilimin abin ba shi ma za a iya samu matsala. In aka samu masu masu ilimin su kuma ba masu ƙoƙarin sauke nauyin da ya rataya a kansu bane shi ma akwai matsala ɗaya daga cikin ci gaban da za a iya samu idan shi ne girma gwamna ya samu masu azama musamman waɗanda suka san harkar noma, musamman ita kan noman shinkafa ka san ita noman shinkafa wasu suna ganin iya damina ne ake yi ka je guraren da suka ci gaba za a noman shinkafa ko da yaushe ake yin ta saboda ita ta zamanto ta ta maye gulbin to masara shi sa cin da ake mata ya fi dukkan wani hatsin da ake da su a duniya shi sa ka ga shinkafa ana ta kokarin a ga cewa an inganta nomansa kan tudu a kan duwatsu a ruwa a sun teku da sauransu a noman rani a inganta ta yadda za a ringa samun ruwan da za a ringa bawa da gonakan shinkafa kenan to za a samu yalwata da kuma cimma burin da ake so na ciyar da jiha da ma makota jama'a za su yi kokarin su ga cewa su ma sun a kan irin wannan tsari da kuma ilimin harkar noma su manoma daga lokacin da aka yarda da su su kuma su yi kokari na nauyin da aka yi rataya a su shine daga lokacin da aka kira su don su ba da tallafin kar a yi ya san kar ai wasa da abin da gwamnati ta kawo don ci gaban hallinka rayuwarka Nan shirin muhallinka rayuwarka ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Za mu zo da wani sabon shirin fil a leda. yanzu a madadin wakilin na jos a jihar filato muhammad tasu zakari da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.